mamaki ka yi mamaki da kyawun abu ko girma ne to akwai wata siga ta ta'ajiri na yan abu ya ba ka shawa laraba sun kero siga da aka sa shi ne ya ce bi abu alantik ba da ma a wuce bi a abu ilm abu da majarurin da ba Wa أفعالا سيبنه كما أوفى لي لنا وألف بهما to an duk ka furta an duk ka yi hurci bi ab'ala da ab'ala ba da ma bayan ma ta'ajjuban don mamaki ko alhalin ka kana mai mamaki shi dauki hali ko makulun lahu ka furta af'ala bayan ma kana mai mamaki ko zan mamaki ka ce ma a karama zaidan ma a hasana zaidan ka min shi zai da kyawu min kyau ta shi haka kila ya fito zai kyawu yi mamakin kyawu ne ba haka ka ce ma a hasana zaidan min kyau ta zai da haka to shi a hasana din nan da ka kawo ko a karama duk dai abin da za ka kawo nan wanda ka yi mamaki to za ka kawo shi da ma'aunin a fa'ala bayan ma ma a hasana raida ma a karama amra ma a halilai na kaga shi ya kawo shi auji ko ko ka zo duk abu da abu amma ƙabla majarurin ba kamin abin da aka jara da ba in af'ala ka kawo to ma ta gabace ta in af'il ka kawo jari da madaruri ta go baya ne ka ce a hasin bi Zaidan, in ta zai da kyawu ko ma a hasana zaidan ko a hasin bi zaidan a karin biki ko ma a karama shi na ce ka kawo af'ala bayan ma ko ka kawo af'il kashin majaruri da ba da ma a hasana zaidan da a hasin bi zaidan duk tsaye da ma a karama zaidan da a karim bi zaidan duk tsaye sai ga juna an ka kero don ta'ajjud ma af'alahu ko filbi to wakilar an su bannan nan ga istigali an subka nurbance tilo ma'ana an su bannan nurbanta duk abin da ya biyo ma'ala to ya mai nasa ma a hasana sai ka ce zaidan ma a karama amran shi a tilo a ma'ana mai din nan da amran kamar ni sai mai littafin ya kawo nashi misali ya ce ka kamar ka ce ma a wufa halilaina ni cika alkawali ga kan mu ya shi su cika alkawali halilai mansuri na daya tun da ta tsaya ta wa asbit bihim an ki su gaskiya haka shi ga biyu ya kawo su ga ma abu ala ga asbit bihim asbit bihim zai yi su gaskiya so yace li ta'ajjubi siga tani ta'ajjubi shi na da siga biyu da an ka kero mai ihdahuma tayan ma abalahu wasani ya tadu asbit bihim وإليه ما زوا shi أشار littafi ya yi nuni ينوني بالبيت الأول ده بيت فرقو ده يتشي bi على الفكر ai an dukka furta bi al ba'da ma bayan ma ka aji domin mamaki na hau ma a hasana zaida ma aufa halilaina ji ko ka zo da abil da abil kamla majarurin da ba kanin abin da za a jaranta da ba na hau a hasin bi zaidaini asdik bihima Kuma to ita ma din nan matsayin murta da take wahiyar na kiratun ta matan inda ke na kira ta cikakka gwan shi ko a hasana da ya biyo ta fi'ilun mali fi'ili na mali fa'iluhu fa'ilin ne lamiru mustatirun lamiri na da afuri ƙa'idin wanda zai koma alama ga zaidun shi ko maqulun a hasana shi an maqulun a hasana jumlar nan gaba ɗayanta labari ta dangama ma nina na a hasana zaidan ya ta bai wata kadiru abinda aka kaddare shay'un a hasana zaidan in an ce labari wani abu ya kyauta sosai don sai an ga haka ya zan labari wani abu ya kara makai da ba haka na san jawo ma wani abu in an ce da kira a hasana ya kyauta ta zaidan zaidan kaga jimlar ta zan labari aiki alahu ya sanya shi hasanan mai kyau wa kazalika haka nan ma wani abu a fa halilaina ya cika alƙawarin abokanmu ya sasanci da alkawalin alƙawarin wa amma ab'il amma ita ab'il fa fi'lu amrin fi'li ne amri ma'anahu ma'ana sai amma ta'ajjubi dan an gaba umarni bayan wa hu, fa'ili ne al-majrur bi ba'din nan da an kawa jara da ba Ba ba'un ita ko za'idatun ka aiki wasu dilla an kafa dalili ala fi'liyati af'ala waɗanda sun ka ce ma a hasana zaidan a hasana ɗin na yi na ba sunana ba to ni ad dalilin su na zama na hidili sun kafa dalili ga cewa hidili na bin zume nuna liqaya na saboda nuna liqaya na bi ta. kana cewa ma a hasanani in ga mai magana kai ma a hasanani yake ne kyawu ma a bukata ne yake ne bukata ko mi bukatar da to tun da nuna liƙaya na shiga to ya zan hikima don nuna liƙaya alama ta ga hikima kamar wanda aka ce Allah raba ne to kana ce ma abqarani ma a hasanan shi a dalilin suna cewa fi ilmi idan ta salar da hiya ul mutakallim inda ya umma magana ta sadu da shi ana sa nuna mun kana hau ma abqarani ila abillahi yake ne bukata zuwa ga rangon Allah wa ala ta iliyati abqil ita ko abqil hujjar da sun ka kawo na cewa shi ili amrita dukuli nuna tauhidi alai saboda nuna tauhidi na shiga gar fi kaulihi ba can ga cewa mawaki wa mustabdilin min ba da galba su rai matan fa'arin biyi min dule bakarin wa ahariya to cewa ahariya alihin nan badali na daga nuna tauhidi muhabba ba tunda ana badalin ta alif in ta zo wurin wakai wa abdullahi ha ba da fasahin alifa wa kafan kamata kula bi ta to don haka nan ahariya matsayin ahariyan to don haka kenan ahari ahari bihi kenan hindi wawon rubba na wa mustabdilin don shi ka jarra ko rubban ba shi to gashi wa mustabdilin da yawa wanda ya canza tsoraye mata yan kwarorin shi min ba da galba bayan garunka da yawa wanda dorin garunka gare an ka canza mai da yan kwarorin. sura ya mata yan kwarori na bisashe da ba su wuce ashirin zuwa arba'in ba ku ɗari sanda guda to da yawa wanda ya canza yan bisashe ƙanani bayan garuga fa a hari bihi miki shi cincin janar dole fa ƙarin daga tsawon talauci wa a hari a miki shi cincin to kaga abin bihi na ce a hari bihi ko ka ce a karin bihi to a hari yanzu hijili ta amri dalilin zaman ta amri nuna tauki da ta shiga can a hari yanzu sai ta koma koma a saba saboda wurin tsayawa arada ya nufi wa ahariya da nuna sauki alhafifa da nuna sauki da muhaffafa wanda ba mai shanda ba kwan abdal har sai canza ta alifan alif ilwa kai wurin tsayawa wa shari da kauli ya yi nuni da cewa sai wa tilwa ab'alan alan ila na taliya ab ab'ala. nuni na ga cewa abin nan da ya biyo ab ala sabu ana mai nan ba da kauni don zama ne maqbula nahau ma auha halilaina ثم مثل سنة يمثل ذا بقوله وأصدق بهما شي كل الصيغة الثانية صيغة bayan ya kare da ma abala yanzu ya komo ga abu ilmi yace asdik bihima wa ma qaddamnahu abinda mun ka gabatar min anna ma na cewa ita ma din nan ta ma a hasanahu na kiratun na kira ta ta mutun cikakka ko wasahi shi an gantaccen kauli amma akwai wasu kauluka daban amma dai ga shi asahihi Wani jumlatin da fi ba'daha jumlar da bayanta habarun an labari na daga ita ma wa taqdiru kenan abin da aka daga shay'un wani abu a Hassana ya ƙara kyawun zaidan aiki alahu ya sanya shi Hassana mai kyau amma kuma wanda haɓar a hafashu a hafashu ya tafi ila an ha mausula ma din nan mausula ya ta ba na kira ta ba matsayin allah zai kai jumlar da an bayan ta ita asalatul mausula Wani habaru shi ko labari zama mahzufun wanda an kashe shi an ce salatul masuli na ma ta zan masuliya a hasana zai jumlar gaba ɗaya ta zan salatul ɗan dan na an shahi labari tunda ita man nan da an masuliya ai mubtada to ga mubtada ya zan masuli ga salatul masuli to yana labarin mubtada to shi akan da kenan abinda aka dare allazi a hasana zaida abin nan da ya kyautata zaidu shaikun aki sai aka sha shaikun ma abin nan a hasana da ya kyautata zaidan zaidu shaikun abi nuna ba sai an ka sha shaikun azimu wanda shi Allah ba da mutum yanzu ma din ta zanda ma'ana allazi tunda masu ne ba da ma'anar shaiku ba tunda ba na kira ba in tana na kira tana da ma'anar shaiku ma abin nan wani abu in ta zama masuliya ma abin nan a zanna ma'ana Allah to wannan abu ba alurun kuma sashe sun ta ga cewa akwai wani kauli na uku kuma wanda sashen malaman nahawu sun ka tafi idan Allah ha istimhariya cewa ma ta tambaya ma a haka zai wani na lafiya wa zai samu zai da kyau haka eh ran shi aka ba abin nan da ya kyautata zai ba ba kuma wani abu ya kara ma zai da kyau ba a'a ni na yau sa zai da kyau haka هذا اسم حال والجملة التي بعدها جملة أبا أنت بتكو خبر الله باي دا عن هذا الكلام والتقديم كنا أدين أبقى تلبس لو أنن قولي أي شيء أحسن غيره وكان يقبل أعتوت غيرها وذهب بعلوهم خاو نعم. قولي إلى أبو فاشي سنته إلى أن هذا na haka na kira ka kamar kaulin farko kamar na ce na kira ta sai dai inda sun ka bambanta da kaulin farko na sibuwai shi sibuwai ta ce na kira tama shi kuwa ga kauli na karshe ya ce na kira masufa wacce ita bata cika ba sai an siwanta ta da wani abu da abbanta to in ta na kira masufiya jumlar da abbayanta sifa ta ke nan ga na kira to ina labari hayyo alhabaru mahazu kenan abin da aka dare shay'un ahsana zaidan wani abu da ya kyauta ta zaidu asiru mai girma ne abin nan da ya kyauta ta zaidu sai ya zan a shaidu jola ta ba ta zan a gama ma abin nan a hasana da ya kyauta ta zaidu asiru zan sai ya zan nuna na ya kyautata zaidu